shagun zanzo ina maza da mata ga antibe mu zo a rediyon aminci da shirin sirrin mata a rediyon aminci shirin gyaran mata ina maza ku kara so kuma za ku fahimta jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai matuƙar farin jini mai albarka wato sirrin mata kamar kowane mako ni ce mai gabatar da wannan shiri umma suleiman sha'ibu yan awaki anti baby tare da mai taimaka min hajiya badi'a abubakar na hajiya badi'a masu sauraron mu assalamu alaikum so jama'a da fatan mun same ku lafiya da fatan kuma kuna nan lafiya yan uwana mata tare da iyalanku da mazajenku da fatan kuma ana ana ci gaba da haƙuri da fatan kuma masu sauraron mu za a yi mana afuwa saboda mun dan samu nukusani a hanya dama haka yanayin abin yake jiki da jini da kuma yau da gobe sai Allah Allah ka ba mu dacewa yau a gurguje bari mu ɗanyi wannan ina ganin ma tambayoyi za mu fara saboda yanayin mu mm. to maza kuna ina yan lelan namu aka ce ko in ce namiji ɗan lele mazaje shalelan mata masu kambun sarauta daga Allah ‘ya'yan goyawa a baya duwatsu a tsaye kuke girgiza a tsaye kuke girgiza mata mata baya rusa ku girgizar mata baya rusa ku mabuɗan buɗe alkhairin mace bin ku ya zama dole domin samun dacewa masu tsadar zuciyar da kowace mace ke burin mallaka da guminta gaisuwa dubu gare ku masu mata da yawa a janna maza suna son soyayya da tattali mai yawa a wurin mata babu namijin da baya so ya ga mace tana kula da duk wani abin da ya shafe shi suna son darajatawa girmamawa mutunta da kimantawa da kyautatawa kuma suna kuma son a nuna su ne jagorori kuma jagaba a cikin gidajensu ba sa son rashin biyayya da ladabi ba sa son nuna isa da girman kan mace ba sa son rashin kunya da wulakanci duk mace da take waɗannan halayya da makamantansu tabbas za ta rasa soyayyar miji kuma za ta wayi gari wulakantacciya a wurinsa da yawan mu mata shedan da 'yan uwansa a cikin mutane suna mana mummunar hudubar da ke hana mu tafiyar da gidan aure irin yadda sunna ya koyar saboda nuni da ake mana na wane ya wulakanta wance bayan tana masa biyayya sai mu sanya shi a tunaninmu mu ki buɗe zukatanmu da hankalinmu wurin neman janna wurin neman aljannanmu muka koyi dukkan hanyoyin rashin biyayya da wulakanta miji da 'yan uwansa daga cikin hanyoyin da za ki bi ki sace zuciyarsa shine ki bayyana masa waɗancan abubuwa da na ambata kuma ki nuna shine gishiri da yake ba ma rayuwarki da na 'ya'yanki ɗanɗano ki nuna kin san ƙoƙarinsa kuma kina fatan ya fi haka ki nuna kina farin cikin zamowarsa mijinki a gidan duniya kuma kina nuna fatan haɗuwa kuma ki nuna masa kina fatan haɗuwa a jannatul firdausi ma'ana ya kasance shine mijinki har a lahira gidan aljanna ki sanya gidanki ya zama mabambanci a cikin al'umma ki zama macen ga gaban goshi ki yankan masa tiki yankan masa tiki na shiga jirgin so da soyayyaki ki kai shi duniyar da ke kan shi duniyar da ke da shi kaɗai kuke fahimta ya rabi ka cika mana dukkanin burukanmu na alkhairi to haja badi'a kin ji dai kiran da ne ga maza kuma wannan kira hannunka ne mai sanda abin da ya samu kai wannan kira ga su dai maza yan lele kuma duk wani mm. girma da suke bukata ga an ba su to amma kuma sai fa sun rike girman su sannan za sun ja matsayin su domin idan ba su rike girman su ba ko kuma tun ana biyayya ana biyayyar ba a samu ana ganin ba dacewa shine ba sai su ce saboda za a kira ni a ce ni fa kullum in wanka in gyara in kai ruwan wanka mm. in masa sanda zuwa masa ada lafiya in ya cire kaya kafin ya da na wanke masa na goge masa na mayar masa na ajiye ko na sa masa a wardrobe amma kuma shi ko a jikinsa ba sani ba Allah miki albarka na gode mm. ku tuna matan nan fa su ma jiki ne da su kuma rai ne da su kuma suna buƙatar yaba ko ba komai kai ke ka wanke kayan ke baki gajiya da aiki ne ki ringa bari na a'a ba komai nema albarka nake nema mm. ni buri na kai ka ce Allah shi min albarka to mm. shi kenan Allah ya miki albarka albarka dubu ta biki ai ko ina ringa shi miki irin kai ta shi mata albarka mm. kana gaya mata maganganu masu daɗi to kaga wannan zaka kara mata karfi da karfin gwiwar kyautata maka shi zai sa duk abin da ta ba ta ji gazawa ko kuma ta zama irin discourage da za ta ce irin ni ina baya gani kuma baya yana samun rashin yabawa saboda haka yabawa ka take bukata kula haka shine abin santa mace ba irin ba ta da hankali akwai abin da ya kamata ma a ce na faɗa shi ma wata nasiha na karanto ta ko kuma in ce na faɗo ta to amma saboda yanayin lokaci dole sai dai nan gaba kuma mu faɗe ta mm. eh ita ma dai duk akan kusan haka ne saboda idan ina faɗar halaye mazan da abin da suke yi wallahi idan aka faɗa abin ba a cewa komai abin ya zama lahaula wala kwata da yawa yawan mata ban ce duka ba dan bazan jan uba akwai maza yan aljanna na gari suna nan kuma suna jin mu kullun addu'a ake musu domin matayen su ma su ne musu aljanna na gargari ne sosai su nemi suka yi addu'a eh na gargari ne sosai masu kyautatawa matan ta ko ina amma wata da take ban labarin ta ce min ta yi da ya auren ma shi ya je ya karo mata auren kafin auren ya ce wance kin san shi aure kaddara ne kin ga ko da na aure ki ne miki alƙawarin cewa ba zan ƙara aure ba Allah ya sani na aure ki dan Allah kuma na aure ki da niyyar sai dai ki rufe ni ki kadai ce matata a gidan aljanna sai dai ko hurul ini kuma ni kadai ne mijinki to amma kuma gashi Allah ya to min karin aure in tabbatar cewa iya gamsarwa kina gamsar da ni a shimfiɗa kuma sannan iyakacin kyau kine min kyau in kin kwalliya ba ta inda kika rage ni girki ina cin abinci kin dai irin santin da nake yi in nazo gidan na tun daga soroki tun daga kofar gida na ji kanshi dama na san kanshi ya balale unguwan na san kanshin turaren gidana ne saboda tsananin iya turaren wutanki me kika yi a yara na tsaf to dan na ce zan aure kowa kina kallo ana ta mamaki ko lokacin da ta tada hankalin ta yake gaya mata haka ta sa shi a gaba tana kuka tana cewa ni to ni da me na rage ka ne yi eh, me ba ne maka ya ce ni kaina idan na ce ki neman wani abu to Allah zai kama ni da haƙin ki domin na san duk wani haƙi na kin sauke min har abin da ban zata ma zan samu daga gare ki ba na riga na samu sai dan ci Allah ya miki albarka da bakinta ta zo tana gaya min wannan baiwar Allah tana gaya min haka saboda haka idan na ci amanar ki sai Allah ya ci tawa zan yi aure ne kawai domin Allah ya ɗoro min jin sha'awar ra'ayin cewa ina ƙara auren kuma dole idan mace ta zo sai ta bi ki za a zauna lafiya saboda ta zo ta same mu tare da ke kuma ke ce babbatun da ta zo ta same ki da ni kuma komai zai zama a tafin hannunki ya rarrashe ta dukkan irin kalamai na so da ƙauna wannan kalaman a lokacin za a iya cewa na so da ƙauna ne na jarumin namiji wanda dama da haka ake son namiji ya yi lokacin da zai ƙara aure sai daga baya suka juye za mu iya kiransu kuma kalaman yaudara ne kawai na daɗin baki saboda yadda kuma abin ya koma hmm. saboda ta zo tana faɗar magana da kuma yadda abin ya juye in kuka ji kuma kare ba zai ci ba ta zo tana kuka tana ban labarin ta ce ana yin aure sati ɗaya sati biyu sati uku sai abu ya fara juyewa in ta gaishe shi kallo baya isarta sai ta kai ta kawo amarya ɗakinta idan ya shiga kamar ana tsikara masa allura idan ta shiga sai ya ce ta ki fita ina bukatar sakewa in ran girkin ta ne in ta kai masa abinci da kyar zai dauka ya ci kuma ta ce duk ran girkin ta ɗakinsa shi mai ra'ayin ya bi ɗaki ne yana da sa duk ran ta zai shiga ɗakin waccan ya kwana ita kuma lokacin zafi ne duk ran ta sai ya ce zafi yake ji sai ya fito kofar ta ya sa tabarma ta biyo shi kofar ɗakin ta ce me haka wa ne ta zo ta tsuguna mata ta nemi tace ta ce ta tona kanta a sai kai ka shiga mm-hmm. ɗakin ta ka kwana ni ka fito kai min shimfiɗa a kofa ai wannan zaka sa ta rena nan ta mun sai ya ce haka na ga dama sai ya hau ɗaga mata murya waccan ta ji har aka ba yarinyar nan dama ta zo wai sai suna zaune tsakar gida ko yaushe ko da rana ko da mi girkin ta ne ta zo tana kwarkwasa ta kama mijin a gaban ta ce ga da 'ya'ya mata har guda biyu sun fara girma ban da na goyi sai ta zo ta ce ya ka fito kuma ka san na bukatar ka lokaci na ne tashi mu shiga daki ina sai ta kashi kuma sai tashi zo ka zo da ta daki an ga bai kyautu ba kuma ta ce hatta wanka amaryar nan sai ta fito kawo ruwan wanka zo kai min wanka amma wai a tsakar gida ga ƴaƴan su ƴaƴa su tsaya sai ta fito tana kuka ta kama ƴaƴanta su shiga daki su kulle kofa gaba ɗaya ya makanci idan nan ya rufe kuma wannan ba za a ce rashin kyautata ba ne ko wani abu take duk wani abu ta ce da za ta yi ba ta ga abin da amaryar nan ta yi wanda yake daban ba tana iya yiwuwa mata ce ita dai bata gama wani abu da amarya take da shi ko take yi za a ce daban kawai sai dai irin wannan ita dai amarya banda burin a shiga ɗaki da ita ba abin da take hmm. amma in ta magana ya ce ta fiye korafi to yanzu na nemi haƙi na shine korafi ya ce eh aiki haƙin ki so nawa ana baki haƙin ki wannan ƴaƴan da ba a baki haƙin ki da baki same su ba ta ina kika same su sai ki bari ita ma amarya a bata haƙin ta to dan Allah dan annabi wannan adalci kenan aikin ga wannan ba a biyo hanyar adalci ba to saboda haka kullum da irin abu da za a ji kala kala shi yasa hankalin mata da yawa yake tashi lokacin da aka kawo magana karin aure eh zaki ji an ce alkawari kuma ni ma na gani a gun wata din da ta ce yayi alkawari yayi mata kaza yayi mata kaza yayi mata kaza amma kuma da aka zo magana auren abin sai ya zama ba magana da aka yi auren abin ba zai faɗi ba madan ba zan iya faɗar sa nan ba gaskiya halin da ta shiga abin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ganin ki faɗi lambobin da za a waya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 biyar takwas bi sifili biyu bakwai bakwai shine wanda za su kira kai tsaye sai kuma domin turo saƙo a rubuce ko kuma waɗanda suke son yin magana da malama kai tsaye za su kira sifili takwas sifili bi takwas biyar takwas shida tara shida bakwai sifili takwas sifili bi takwas biyar takwas shida tara shida bakwai su ne wanda za su kira malama kai tsaye ko kuma su turo saƙo a rubuce. to zan ɗan yi wani bayani kafin a fara amsa tambayoyi mm-hmm. game da masu cewa suna ta shan maganin sanyi ko sun irin wanda muke faɗa a gidan rediyo ko kuma sun je wurin wasu masu haɗa magani sun karɓa maganin bai musu ba shi yasa duk wanda ya zo ya nemi mu ya karɓi magani ko ta hanyar mu muke kafa mishi sharuɗa da doka to da Allah ko gurin wani kaje ka karbi magani ko ba mu muka faɗi magani a gidan rediyo ba kuma ko ba gurin muka samu magani ba idan za ku fara shan maganin sanyi mata wanda maganin wanda sanyi wa yawa ya ci su ya cinye ku bi dokar canja wandunan sawa ku ina faɗi wannan na faɗa shine doka fara shan magani saboda wannan kwayar cutar tana cikin sa a tabbatar an jika shi da ruwan zafi da haifu abinda ya sa muke faɗar wannan saboda shi yafi komai arha saukin kuɗi saboda matayenmu na karkara da suke bibiyon mu a cikin wannan shirin ba shi da tsada za su iya siyan shi idan suka jika da shi suka sa kilin ya kwana da ɗan gishiri suka wanke suka sa shi a ranar rana ta dake shi suka samu dutsen guga wajen da ake sawa wajen dress din aka goge to lafiya lau sai a saka kwayar cutar nan an kashe ta idan an tashi dukkan mace da ajinta idan ta zo gidanki ta shiga ban ko da kama ruwan albala ta yi idan kin tashi kai ki je ki tsuguna dukkan ban ɗakin ki ki tabbatar kin sa ruwa kin wanke shi kin sa ɗan kananzir dan wannan haifan kin zuba inda halin datal ko hafi duk wani abun da kika san yana kashe kwayar cuta na ban ɗaki ai zalne me ki zuba ki wanke ban ɗakin ki yan karkara ana amfani da irin su tokan nan duk sumi ana zubawa ana wankewa dan Allah dan annabi a ringa kiyayewa duk maganin da zaka sha idan ba zaka kula da tsaftar ban ɗakin ka ba ko kuma ba za ka kula da tsaftar undies ɗinka irin panties ɗinka kayan wandonka da kake sakawa ba a ciki ba ka wanke shi nan to da matsala kuma idan kana yawan zubar da irin farin ruwan nan ko ya ya zubo maka minti ɗaya biyu uku ka je ka cire shi ka wanke ka canja wani idan kana shan magani ya zubo ka je ka cire shi ka wanke ka canja wani dan Allah maza ku ringa ba mata haɗin kai wajen shan maganin sanyi duk matar da ta ce an ce mu sha magani da majina ku ba ta haɗin kai ciwon nan ba lallai ne a ce ta hanyar ban ɗaki ta ɗauke shi ba tana iya yiwuwa kai ka ɗauka ka sa mata in ma ta hanyar ban ɗaki ne kai daga gare ka ta ɗauka ciwo ya fi tasiri ya fi ƙarfi a jikin mace saboda mace jinin ta mara ƙarfi ne tana iya yiwuwa a garin ka ta samu na ta naka bai nuna ba nata ne ya nuna ku haɗa kai ku sha maganin nan tare idan kuka sha sai ku warke tare idan ta sha magani nata ya kwanta an an kwana biyu ko da bayan shekara ne in magani mai kyau ya taso kaga dai da matsala kenan in ciwon ya taso ko kuma nata ya dan mutu kai kuma naka ya taso kaga kuma lokacin da ka sha naka nata ya mutu daga bayan nata ya taso idan kuka riga kafin tare kuka sha magani tare kaga za ku kun ga za a warke tare gaba daya da Allah da annabi ku ringa ba da haɗin kai kuna shan maganin tare sai dai akwai yau yawan maza da suke neman wa matan nasu su suke neman matan nasu magani ko su sha maganin nasu tare da Allah da annaba a kiyaye wajen tsaftar ban ɗakin nan da wanke wandunan ciki shine riga kafin shan magani amma duk sanda aka ce ba za a kula da wannan ba kawai gabza magani ake yi amma ciki da dauda ba ruwanku da kashe waccan kwayar cuta ba ruwanku da tsaftar ban ɗakin ku tufa ana shan sanyi ne ana kuma ɗaukan sanyi ba inda za a ana shan magani a warki Allah ya datar da mu mm. yawa a fara amsa tambayoyi to wannan ya ce salamu alaikum malama matata tana cin amana ta da wasu mazan suna kiranta a waya kuma kullum sai ta ce na sake ta ba ta girmama ni kuma ta iya da ni ga girman kai daga sb kurna to subhanallah Allah ya shirye ta Allah ya gane da ita idan ta ji tana tare da mu ita ma dai ta san abin da ta yi da fatan za ta daina kuma da fatan Allah zai shirye ta kuma Allah zai sa ta wannan duk da an san kiran maza a waya ba nan ba za a ce me suke yi ba amma wannan kwata-kwata abu ne da bai kyautu ba ina ganin idan har ka tabbatar ka kama ta ka san me suke da mazan idan abu ne mara kyau a waya ya kamata an taƙi na kawai ka kai magana ga waliyan ku a sanya da za a bulwa al'amarin Allah ya ganar da mu baki daya ah, wannan ta ce salam dan Allah mm, me zan dinga yi ina yawan yin ƙaiƙayin gaba kaikai ne wani lokacin har yana sa kuraje suna fito min a gabana to maganin sanyi za ta nema wannan ta ce malama don allah budurwa ma za ta iya yin amfani da muski a gabanta kuma kuraje suna yawan fito min amma suna bacewa ki huta lafiya sosai kuwa za ta ringa yi bara lokacin da ta gama al'ada sai ta sa yana sa ina gyara gaba kuma yana sa koyaushe ba magana wani karni ko me gabanta zai ringa fitar da kamshi mai daɗi wannan ya ce salam malama ina miki fatan alkhairi ni dai matsala matsalata matata ba za ta taɓa nema na ba sai dai dole ni na neme ta saboda kunya daga lawan ahmad mm, asalin al'adar bahaushe kenan tana kan wannan layin amma ta yi haƙuri yanzu kai ya fara wayewa kuma shi zaman duniya cuɗe ni in cuɗe ka ne kuma yawancin mata da suke cewa maza ba sa neman su ba sa kula sun kina da bukatar ki kai kanki saboda haka duk sanda kake bukata ka neme ta idan ka kuma baka da bukata ka share ta in ta ta kawata ta kenan sai a zauna a haka mm. kowa da tashi ta zo dama haka aka ce duk wanda yake da bukata sai wannan ya nemi wannan duk wanda yake da bukata ai shine yanayin rayuwa kuma shine zaman tare da fatan ki kuma zaki jin bijinki ai ba magana kuma jin kunya da dai ana cewa akwai kunya a hausance kuma a hausa fulani amma tsakanin miji da mata gaskiya an keɓe ba magana jin kunya mm. Mm. wannan ta ce assalamu alaikum Malama barkanku da aiki, mijina mai yawan fushi ne da kuma yawan kai ƙara, kuma mahaifina baya tambaya ta ya aka yi sai ya yanke hukunci a bani shawara mun gode. Matsalolin da ake ta fuskanta kenan? duk wacce ta yi waya ta inda mazan suka samu dama suke ta cizguna wa yaran kenan idan sun yi wayan suna kuka za su ce mun je gida mun faɗa sai ya ce ko kin je gidan ma abin da dawowa da ke za a yi ko roki za a yi hmm. saboda hmm. iyayen ba sa bincike ya kamata iyaye ku ringa tsawaita bincike kuna tsaya kuna jin matsalolin ƴaƴanku in sun kawo muku matsalar ku ji me yake saboda gaskiya mazajen nan fosu suna yin abin da ba shi kenan ba ya kamata a ringa kula a ringa tsayawa ana bincike sosai idan yarinya ce ta rashin gaskiya a yi mata faɗa sosai a ba ta rashin gaskiya mijin ne kuma bayan amai da yarinya shi ma a kira shi a yi man nasiha a jamar kunni saboda ita gaskiya ɗaya ce kuma duk wanda ya auri ɗanka to ya zama ɗanka ba maganar kunya kuma wani maganar ɗaga kafa inda za a gaya wa yarinya gaskiya shi ma ya kamata a ce an gaya masa gaskiya wannan ta ce assalamu alaikum malama don allah ki taimaka min gabana ne ya buɗe har mijina ya fara surutu a kai haihuwa ta uku na gode to ba miji ya fara surutu a kai dama matsalar buɗewa gaba inda su maza ba ruwan sai ko ya suka ji canji a gaban mace bara mata bangaren haka inda za a ce bangaren auratayya sai kuma matsala a nemi maganin matsayin ba samu ba a ji a yi ɗinki Allah ya sauki amin wannan ta ce salam barka da aiki Muna jin daɗin shirinki Allah ya saka da alkhairi. Sanyi ne ya dame ni ƙaiƙayi ƙananan ƙuraje da ya fito min ga farin ruwa gashi ina da ciki wata bakwai gashi an ce inda ciki baya warkewa don Allah ya zan yi. Mm, ƙaiƙayi ƙuraje ko mm, akwai tunda ciki ya kai wata bakwai za ta iya shan maganin sanyi ƙaramin ciki ne ba za ta iya ba ta iya samun maganin sanyi ta sha akwai abubuwan wanke gaba na sanyi wanda za ta ringa wankewa da shi duk zai kashe wannan kaikayin da kudajen shi ma zai yi kuma za ta iya zuwa ta nemi na asibiti mm. su ma za su iya bata na ta samu sauki kafin ta haihu mm. Allah ya bata lafiya kuma ki sani in dai tafta farar ruwa ko eh, wannan farar ruwa in yayi yawa yana kashe yaro in ya kwanta gwanda ma kawai dai ta garzaya asibiti yawwa wannan ta ce a salon malama idan mun haɗu da mijina ina ji kamar an watsa min barkono don mm. allah a taimaka min da abin da zan yi allah ya mai da malama gida lafiya daga maman nawara ko amin ya allah ita ma dai maganin sanyi za ta nema in ta samu maganin sanyi mai kyau ta sha za ta daina ko ta hada irin wanda muke badawa wannan ta ce salam malama barka da aiki don allah ki taimaka min an samu rana aure ana saura kwana shida aka fasa saboda danginsa suna da wadda za su bashi yanzu shekara ta ɗaya kenan duk wanda ya zo guri na sau ɗaya ba zai ƙara dawowa ba don allah anti baby ki taimaka min daga mai sauraron ki ko da yaushe to da ya bata miji na gari kawai lokacin ta ne bai ba na lokacin yayi ai ba wanda isa ya saba wanda isa ya hana sai Allah kuma wata shi ne ba shine mafi alheri a gare ta ba amma ta nemi ni ta waya mm. wannan ta ce salam da fatan kun tashi lafiya a tambaya ta ita ce ina so ki taimaka min da maganin ciwon mara ina kuma saurin gaji yayin ok tana saurin gajiya yayin da take tare da mai gida da kuma maganin ni'ima hmm, yawan ciwon mara shi zai kara mata da karfi ta fara neman na ciwon mara tukunna in ta ji sauki sai ta nemi na karin karfi din da kuzari hmm, wannan ta ce malama dan allah ina da ciki ga sanyi da warin gaba don allah a taimaka min yau na fara jin ku na gode to warin gaba da sanyi ya ci karfinta ga ciki cabdija magani za ta nema kuma a ringa tsafta mai ciki amsanta da tsafta ta ringa kula da kanta da allah a ringa wankewa da tsarki sosai tsarki da ruwan zafi idan ma ba za a samu wannan ba ga kayayyakin wanke gaba nan yan kanti kala kala masu kyau za ta iya zuwa ta duba a gurin manyan shagunan sai da kayayyaki ta ringa tsarki da su na gyaran gaba irin na turawa kafin Allah ya bata lafiya in kuma na hausa ne ma dai ga sunan kala kala mm. Allah ya sauki amin wannan ta ce salam dan Allah malama matsala ta shine idan muna tarayya da mijina yana saurin gajiya dan Allah me zan yi masa mun ba da abin wanke gaba mana irin na sa karshen gaba a can satin kin san kala kala mm. a ciki ma za ki iya ɗauka ki mm. sai ta haɗa masa abubuwan karfi mun bayar kwanaki ita kuma wannan tambayar ta karshe da kika yi wannan ta ce malama don allah shekaru na arba'in da uku al'ada na ba yana bani matsala har asibiti na je a shekara sau biyu nake ganin wata yaya zan yi to ai shekaru sun dan fara ja ko al'ada ce ta fara janyewa amma ta je asibiti inda ta je asibiti a mata bincike an mata gwaje-gwaje an tabbatar normal take ina ganin janyewa kin san idan al'ada babban mace ta fara tafiya to ba tafiya take lokaci guda ta neme ta tarasa ba hmm. sai watannin su fara ja da haka da haka sai su tafi gaba daya yawa wannan ya ce ni ne haladu mijin mariya hakika muna godiya maganin sanyin ki mun gwada ingancinsa sosai matata ta daina warin gaba da zubar farin ruwa ta samu lafiya, ni kuma na samu na ƙarfin da kuzari a dalilin magungunanki. in ina tarawa da ita wani ruwa mai wari ke fita a gabana, ba na gamsar da ita, duk sai na ji ta fita a raina, sai na ɗauki watanni ban kusance ta ba. Amma a yanzu alhamdulillah komai ya kau, lafiya ta samu. har karuwar ruwa ni da mariya hmm, sai dai fatan allah ya kawo lafiya da nisan kwana godiya ba za ta ƙare ba daga haladu mijin mariya to allah ya bar zaman tare allah ya ba da zaman lafiya wannan ya ce assalam malama barka da rana ok mace ce ni hmm. mijina matafiyi ne in ba yana nan ba ina tsananin buƙatarsa amma in ya damuna muna tare ba na iya jurewa kuma ina jin zafi don Allah a taimaka min da shawara na gode to a samu maganin sanyi a gida kuma in ya sa ranar dawowa a samu magungunan ƙarin ni'ima da zai sake ƙarin sha'awa da jin daɗi a ji ana buƙatarsa sosai inda in ya zo za a iya jurewa da shi a ringa ɗauke ma bukata miji ya tafiya kuma mace ta ringa min rangwangon aikin gaba daɗi mm. yawwa wannan ta ce assalamu alaikum dan Allah malama menene maganin sanyi kuma su ma mazan wanne ya kamata su sha Allah ya ƙara wa malama lafiya muna faɗa kuma za mu faɗa wani lokacin a'a wannan ta ce malama ina da wani yaya na baya kula da mahaifiyarmu sai matansa me hukuncin shi yanan hukuncin a bayyane yake an ce dai abu uwa so uku sai da mm. aka faɗa sannan aka ce abu uwa abu uba saboda haka